Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Jama'a da dama na sa burin da zarar sun mallaki takardar digiri aiki na nan Birjik najera domin sun kammala jami'a. Sai dai fa yanzu da alama kamfanoni da masu ɗaukar aiki suna yawan tallata ɗaukar ma'aikata ne amma kuma a cikin sharɗa sai a ce dole sai mai kwarewa a fannin ko da kuwa ba abin da mutum ya karanta ba kenan ko a kwanan nan shugaban hukumar kula da kwalejin fasaha da ire-ire nbte ya ce ɗalibai su gane cewa samun takardar digiri ba ita ke nuna lallai ka samu aiki ba dole sai an hada da kwarewa shirin najeriya a yau ya duba abin da ya sa masu ɗaukar ayyukan suka fi sha'awar masu kwarewa fiye da masu kwalin digiri ku Wasu na cewa mutum mai wayo ne kawai idan yana karatu ke hadawa da neman sanin makamar aiki a wasu fannonin ko da kuwa ba abin da yake karanta ba kenan. Kuma duk saboda kwarewa ake dubawa. Ga rayuwar wasu al'umma ma'aikata da suka rabauta da samun aiki saboda kwarewar su. duk da ba fannin da suka karanta ba kenan. Idris Daya Bature a maganan certificate eh, takardun da kake eh, samu a makarantu da sauransu saboda ka je kayi karatu ka samu takarda kaza ka samu takarda kaza saboda kayi karatu ina ganin yanzu an riga an wuce wannan gurin mafi yawancin a kasashe da suka ci gaba da kuma kasashe masu tasowa yanzu sun bar maganan a certificate da takardun da ka je ka samu a'a me ka iya shi ake dubawa yanzu saboda mun Jim Mooney zan iya gaya maka ni na bi ta waɗannan hanyoyin saboda da na je eh, makaranta na karanta sociology ne amma kuma da yake ina da burin in zama ɗan jarida na fito na fara aiki da wani kamfanin jarida wanda kusan zan iya ce maka a kyauta nake aikin ko sisi ba a biya na na fara neman ilimin wannan harkan jarida daga nan na bar wannan gurin na koma wani saboda yanzu kuma na samu aiki kuma gaskiya zan iya ce maka a mafi yawancin waɗannan waɗanda suka je suka koyi suka karanci mass communication ɗin da suka fito daga makaranta ba za su iya gaya mun komai akan maganan a harkan jarida ba. Sunana sa'adu Bako. gaskiya maganan digiri ba shi ba ne garantin samun aiki wannan haka yake a Najeriya da muke ciki a yanzu a kullum graduate muke samu haka zalika graduate kuma ga su bila adadin wanda suka gama makaranta to tsakani da Allah to in ka duba ayyukan ma wanda ake wanda ake da su ai ba su da yawa in ka duba kaman mu yanzu misali da muka gama karatu ai ba wai direct muka samu white collar job ba sai da muka fara da teaching a private schools muka daɗe a can ana ɗan baka wani abin da ba ko da bai da yawa dai amma at least kana samun wani abu ka start from somewhere before yanzu ka kai inda kake so tsakani da Allah dai ya kamata a duba a gani wannan magana na neman skills din nan a samu a yi abin da ya dace sunana nura muhammad sadiq to maganar cewa akan ɗauki mutane yanzu aiki based on kwarewarsu sama da la'akari da qualifications da suke da shi wannan gaskiya ne domin akwai wurare da dama yanzu da kusan abin da ake dubawa kenan menene za ka iya yi ba wai abin da ka karanta ba ma akwai mutane da dama da na sani wanda ba su da digiri ko wani certificate a hannu amma kuma suna da kwarewa ta fuskar ayyuka idan har aka yi la'akari da abin da mutum zai iya delivering to gaskiya maganar kwali ba zai zama wani abu mai mahimmanci sama da shi kwarewar ba. So kamar ni yanzu for instance abin da na karanta a jami'a shine sociology kuma yau gani a matsayin general manager na kamfani. So kaga misali idan har zan yi magana akan abin da ya shafi sociology ko psychology zan iya cewa wannan matakin da nake kai ba abin da na karanta ba kenan amma kuma still gashi ina aiki a wuri. kuma kwarewa ta domin na tsaya na koyi aikin shine abin da ya sa aka gani a inda nake aiki ɗin kuma aka kawo ni zuwa wani position wanda nake kai a yanzu saboda kwarewa ta gashi an bani shi wannan mukami. To wasu kuma na ganin suna da kyakkyawan fatan za su samu aiki a fannin da suke karanta ko da babu kwarewa. Amma kuma mun ji ta bakin wasu da suka rasa damammakin aiki saboda rashin kwarewa da sanin makamar aiki. ga ra'ayoyinsu. Ni sunana Alhassan Mustapha kuma ni graduate ne na jami'a na karanta computer engineering tun da na gama karatu na wata kalubale wanda zan ce na nake fuskanta a rayuwa shine kalubale na samun aiki a bisa ga kwarewa da mutum yake da shi da ake samu ta dalilin yawan shekaru da mutum ya yi yana aiki akan abin da ya karanta tun da na gama makaranta yau ina ganin zai kai shekara biyar kenan na fara na yi bautan ƙasa bayan bautan ƙasan sai nake ta ƙoƙarin neman aiki to yawanci idan na ga talla da aka yi na aikin sai idan na je na cika fom na ina son aikin sai a ce min wai ba zan iya samun aikin ba saboda bana da ƙwarewa wanda ya kai tsawon shekara biyu to a kan hakan ne nake ta kokari in cika fom a wannan ma'aikata in cika a wancan ma'aikatan har yanzu dai aikin ba ta samu ba A kan saboda wannan kwarewa na shekara biyu ɗin da kuma iyaka da suke sawa na shekarun wa'anda za su ɗauka a matsayinsu na sababbin ma'aikata har na ma zo na wuce iya adadin shekarun sabbin ma'aikatan da suke su yawancinsu which is shekara 25 kuma har a yanzu din ban samu wanda ya ɗauke ni aikin na samu working experience na shekara bin ba gashi kuma na wuce shekara 25 din kuma abubuwan da ga sanan ga kaman sanin sunana jidda ahmad i studied uh, mass communication a bayero university kano akwai lokacin da na samu aiki a cv dina sai na rubuta experience dina um, uh, working experience dina so da na je gurin aikin na fara aikin sai it's a reporting a aikin reporting ne so sai da na je sai suka ga ai my cv bai yi daidai da um, working experience dina ba a dai wannan maganan da nake yi na na rasa aiki na gaskiya abun ba shi da daɗi sosai saboda aikin yana biya suna biya sosai bayan haka nan wannan gurin aikin zai buɗe mutum zai buɗe min hanyoyin samun fiye da yadda mutum yake tunani amma gaskiya zan i will recommend mutane ka fara samun experience tukunna ka nemi ka nemi aiki Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook da instagram da twitter aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma tunin radio ana jin shirin najeriya a yau ta unity fm jos a jihar plateau a kan mita 93.3 da freedom radio a kan mita 99.5 a kanan dabo da nas fm a kan mita 89.9 a yolan jihar adamawa da Badage Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkwa FM Sokoto akan mita 95.5 da Haɗin kai FM akan mita 108 a Maidugurin jihar Borno da Alfijin Radio a mita 91.5 a jihar Katsina sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. To yanzu kuma ga wata zantawa da na yi da wani mamallakin wani kamfani da ya bayyana mana abin da ya sa aka fi mai da hankali kan masu kwarewa a halin yanzu fiye da kwalin digiri. Sunana Abubakar Ismail Kankara kuma ni ne founder da um, CEO na, na ISIS Contractors. Ta bangaren ka in za ka ɗauki ma'aikaci me kake fara dubawa digirin shi ko kuma kwarewar shi kake kalla? Gaskiya ni ba na duba digiri. Dan hasali ma ni kam zai iya ce maka eh, ina da wanda suke da digiri a ƙarƙashi na amma mostly ba abin da suka karanta ba akan shi na ɗauke su aiki ba ina focusing ne akan abin da mutum ya iya saboda eh, ba, ba yanzu yanda rayuwa ta koma ba wai za ka ɗauka mutum aiki ba ne kuma ka zo kana koya mashi aiki so gwamma ka ɗauko wanda ya iya aiki ku ci gaba da aiki kana biyan shi ba tare da wai ka dauka mutum aiki ba kana koya mashi aiki saboda lokuta da dama za ka samu mutane da dama sun je makarantar ne kawai an yi digiri din abinda kawai suke yi shine idan malami ya koya musu abu aji kawai su kofi su rubuta da kanan su maida mushi amma ba sa neman kwarewa akan abin da suke karanta to wani rashin kwarewan gaskiya ni bana tunanin ina da gurbi da zan ba ma wanda bai iya aiki ba kawai don ya zo min da kwali cewa ita ce shaida kuma shaida ni na ɗauke ta matsayin kamar ta ƙarya amma idan a ce ka iya aiki to zaga za ka zo sai mu yi aiki tare da kai mu ci gaba da junanmu kuma aiki ka ya tafi da kyau gaskiya ba na ɗaukan mutum mai suna wai digiri ina ɗaukan mutum ne wanda ya iya aiki ko da ba shi da kwalin digiri ina da wanda ba su da kwalin digiri sun ma fi ma wayanda suka zo da kwalin digiri ɗin aiki a ƙarƙashina. kanan man yanzu kana nufin kenan ko da mutum ya mallaki irin waɗannan kwari ba lallai ya samu aiki wa in dai bai da wata basira wadda za a iya nunawa gaskiya in dai mutum ba shi da wannan basirar da zai nuna cewa ga shi na iya aiki to mu dai ISS contractors ba shi da wannan gurbin saboda mu ba makaranta ba ce da za mu koya ma mutum aiki guri ne da ake yin aiki kuma aiki ne wanda ya haɗu da kwakwalwa da kuma iyawa na basirar mutum so in baka iya aiki ba gaskiya baka da gurbi to amma za a iya cewa akwai wani kalubale ne na daukan mutumin da kila bai da kwarewa sai dai gashi kuma da kwali ko da kila a ce ya fita da distinction da sauransu to ai baka san wani abu ba ma ni na ma fi son na ga mutum <clears throat> ya fita da third class da na ga mutum da distinction saboda in wannan ne ake kallo na haɗu da wayanda suke da distinction din zaka gansu academically they are good batiriyar ya zan ce maka da hausa akwai ilimin amma saboda lokacin da suke karatu a makaranta sun ɓata lokacinsu ne gaba ɗaya cokan kan littattafai da ake koya musu ba su zuwa su koya wani abu daga cikin wannan abun da ake suke koya kamar misali ka ɗauki aikin jarida aikin jarida aiki ne wanda mutum zai je ya ɗauko rahoto zai zauna ya rubuta rahoto wani rahoto zai ɗauka ya gyara shi wani bidiyo zai ɗauka ya mai da shi labari to za ka samu cewa mutum ya je a makaranta bai mai da hankali ba kurun koyon waɗannan ayyukan amma za ka same shi a ya mai da hankali gurin abin da ake koya mashi a aji na littattafai da ake ba shi, tiyori ya iya su ya haddace su yana mai dawa a exam amma idan ka ɗauko shi a fagen gashi a zo a yi abin da ya koya za ka kwata-kwata bai iya ba so kaga in ka ce wai misali za ka ɗauko wai wanda bai iya aiki ba saboda yana da kwali abu biyu ne kawai na farko za ka same shi a yana da natsuwa ta ilimi saboda shi mai ilimi ko da yaushe ya bambanta da wanda ba shi da ilimi sannan kuma za ka samu cewa ya iya magana da tafiyar da wasu al'amura amma kuma in ka ɗauko ɓangaren aikin zaka ga bai iya komai ba to ka ga ba aje ƙwarya gurbin ta ba kenan bai yiwa ka ɗauko mutum da sunan aiki kuma ba zai iya yi maka wannan aikin da ka ba shi ba ya zama kenan kana asara ka ba mutum aiki kuma kana mishi aikin shi so mm. ni kam gaskiya ina ganin duk wanda ba bashi da wannan kwarewar a bai cancanci ma a ba shi aiki ba kuma ya je ya koyi aiki kafin ya nemi aiki mm. kamar kana ganin kenan yawanci ɗalibai da suke fitowa da sakamako mai kyau abinda yake cikin littafai na tiyori ba shi ne a zahirin kamar wurin aiki gaskiya ba shi bane ba shi bane a zahiri saboda aiko mu abin muka karanta a makaranta kamar ni yanzu baka misali da ni ni ina aiki ne a IT field to ce ban san eh, kimiyya da fasaha ba yawwa mm. to amma kuma ni a makaranta kaga ah, management na yi production and eh, eh, production management na yi to mm. kaga abin da na karanta ba a kan shi nake aiki ba mm. wannan aikin da kaga ina yi misali da na gina kamfani na akai a shago na koya kuma wanda ya koya min bai da digiri na je na koya na shekara hudu kuma ya bani certificate ya bani shaida cewa wane yanzu ya iya aiki a haka kuma ni ma na zo na bude kamfani na na fara daukan wasu aiki to kaga kenan cewa maganan digiri na yi ne domin ta zamto min kariya sannan kuma na ƙara samun wayewa da yadda zan tafiyar da al'amuran kamfani na da ilimi amma ba wai wannan abin da na je na karanta a makaranta ba shine na zo kuma nake yin aiki da shi shekarar da ta wuce akwai society of engineers ban san ya zan kira su ba da hausa hmm. akwai abin da suka kasa yi a kaduna da suka zo taron su sai ni din da ba engineer ba aka kira na zo ne musu to kaga kenan kwarewa ta ce ta sa na iya yi wannan abun ba wai certificate din ba su duk gasu na engineers ne wani ma ya shekara talatin yana aiki amma wallahi sun kasa hosting live program din su da wasu abubuwa sai ni din aka kira na zo ne musu kaga kenan kwarewa ta fi wayannan kwalayen da mutane suke gwamma ma yaro ka sa shi a makaranta to ka tabbatar ka sa shi yana koyan abin da yake karanta hmm. wannan ne zai taimake shi in ya gama karatu ya samu aiki da sauki da sauri saboda ga sunan da yawa suna aiki ba su da digiri din wanda kuma da yawa suke da digiri din ba su da aikin saboda ba su da kwarewa to da kalamu abubakar ismail kankara muka zo karshen shirin na yau a abokan aiki musamman na khadija ibrahim muslim muhammad yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan daily trust